A yau dandalin VOA na ɗauke da tattaunawa da Malama Aisha Hassan, shugaban Forward Nigeria, cibiya da ke kula da masu cutar yoyon fitsari. Ta bayyana mana yadda cutar ke karuwa da makalubalen da suke fuskanta. To, za mu ce yana da ɗuwa. Tunda yake in mun kira mun ce a zo za a yi aiki a cikin wata biyu muka buɗe rijista za mu iya samun mutanen da suka fi mutum hamsin sun zo su rijista don sun zo a musu aiki. duk da dai akwai waɗanda suke tsofaffi ne waɗanda dama an taɓa musu an taɓa musu amma ana samun sababbi akan samu kamar a cikin mutum hamsin kakan samu mutum ashirin tsofaffi wa'inda dama an taɓa musu aiki an taɓa musu aiki amma kakan samu mutum talatin sababbi saboda haka kin ga abin ya zama akwai shi kenan yana nan tsofaffin da aka taɓa musu ciwon na iya dawowa kenan ai waɗansu in an musu bayi warkewa saboda haka akan yi musu sau biyu sau uku waɗansu ma daga ƙarshe likitoci sukan ce kenan kawai dai su haƙura su zauna da shi saboda akwai wurin da ake ɗinkewa ɗin in ya riga ya zama jijiya su ba za a iya kama shi a ɗinke ba saboda haka dole sai sun zauna wani lokacin za a ba su lokaci kamar shekara ɗaya biyu a ce su je suna cin abinci mai kyau suna hutawa to in Allah ya sa wurin da yake tun da jikin dan adam Allah ne yake sarrafa shi in Allah ya sa wurin ya toho to sai a iya samu a sake musu aikin wannan kalubale kalubalen dai suna da yawa amma alhamdulillah ni dai zan ce yawaita yawaitan nan da ake yana yana damuna da yawa ko da za mu samu a ce za a buɗe guri a yi gwamnati na yi mutane masu zaman kansu suna yi kamar mu to amma ya kamata a ce kuma mutane masu ƙarfi da yawa masu kuɗaɗin su sako hannunsu a ciki muga yadda za a tafi da wannan aiki yadda ya kamata baya ga lamfa to muna so kuma mutane su rika zuwa guraren da mutanen nan suke suna ganin me suke ciki don su zama suna tausaya musu suna kuma a ba su shawarwari kuma muna son iyayenmu malamai su zama da Allah suna yi wa mazaje da iyaye wa'azi a cikin masallatai na yadda za a hana wannan abu saboda wani lokacin kamar yadda na ce da za a kira wanzan a ce ya yanka mace wannan abin yakan faru ban da kawai ma na cewa zancen ba su je asibiti sun haihu ba ko kuma a ce za a je haihuwa asibiti miji ya yadda amma ko uwar miji ko wata ya ta ce ba za a ba so amma in miji ya bar a sallahu a gida cewa da Allah matarsa ta fara naƙuda a kai ta asibiti muna ga zai taimaka Malama Aisha ta buƙaci mazaje da su rika bari ana kai matansa asibiti da zarar bukata hakan ta faru domin gujewa abin da kaje ya zo. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.